majalisar dattijai da takwaranta ta wakilai sun amince da ƙarin kudin kasafin kuɗi a najeriya shugaban majalisar dattijan najeriya sanata gofil afabio ya rantsar da natasha kotu a matsayin sabuwar sanata a majalisar kotu ta dakatar da yunkurin majalisar dokokin jihar rivers na tsaige gwamnan jihar shugaban ma'aikatan jihar kano ya yi murabus daga kan mukaminsa masu kallo assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a yau dai muna alhamis 18 ga watan rabiu thani shekarar 1445 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina daidai kenan da biyu ga watan nuwamban shekarar 2023 kanin labaran kuka saurara yanzu sai ku ta zama domin kallon cikakkunsu daga nan gidan talabijin na matashiya majalisar dattawa da majalisar wakilan najeriya sun amince da ƙarin kasafin kudin shekarar 2023 wanda ya kai naira tiriliyan 2.17 bayan tsallake karatu na uku Akan na nufin sabon ƙarin kasafin kudin ya zama doka kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada. gabanin amincewa da ƙudurin ƙarin kasafin majalisar ta karɓi rahoton zaman haɗin gwiwa da aka yi tsakanin majalisar dattawa da majalisar wakilan tarayya kan ƙarin kasafin shugaban kwamitin kasafin kuɗin na majalisar dattawa sanata solomon amela adiola na jam'iyyar apc a jihar ogun ta yamma ne ya gabatar da rahoton zaman ƙudurin ƙarin kasafin ya tsallake karatu na ɗaya na biyu da ma na uku a dukkan majalisun tarayya guda biyu a cewar majalisar wannan ƙarin kuɗin da gwamnatin za ta yi zai amfani 'yan ƙasar da mutanen cikinta a nan kuma shugaban majalisar dattawan najeriya gosil afabio ya rantsar da sabuwar sanata mai wakiltar yankin kogi ta tsakiya na tasha a forti odogan magatakardar majalisar mr chinedu akwebezi shine ya gabatar da rantsuwar kama aiki ga a forti oduwagan yayin zaman majalisar a yau alhamis bayan yin rantsuwar kama aiki a fabio ya wato a fabio ya miƙa wa sabuwar sanatan kwafi na dokokin majalisar ta dattawa daga bisani an mata jagora zuwa wurin zamanta bayan ta gama gaisawa da takwarorinta kotun ɗaukaka ƙara da ke abuja a ranar litinin ne dai ta jaddada nasarar natasha a foti oduwagan ta jam'iyyar pdp a matsayin sanatan kogi ta tsakiya kotun ɗaukar ƙara ta yi watsi da ƙarar da sanata abubakar ohere ya shigar kan cewa ba ta da inganci tun da farko a watan satumba kotun sauraron ƙarar zaben jihar kogi da ke zamanta a lakoja ta soke nasarar ohere na jam'iyyar apc daga bisani kotun ta ayyana a forty odiwagan wato daga bisani kotun ta ayyana a forty odiwagan a matsayin ainihin wacce ta yi nasara a zaben sanatan 'yan sanda a jihar katsina sun yi nasarar kama kimanin mutane 134 da ake zargi da aikata manyan laifuka daban-daban a cikin jihar cikin watan oktoban da ya gabata kwamishinan 'yan sandan jihar aliyu abubakar musa ne ya bayyana haka a yayin da yake yi wa manema labarai karin haske a ranar laraba a katsina abubakar musa wanda ya bayanin ta hannun mai magana da yawon 'yan sandan jihar ta katsina asp abubakar aliyu ya ce waɗanda ake zargin an kama su bisa zargin fashi da makami garkuwa da mutane sata shanu da kuma kisan kai a cewar kwamishinan wasu daga cikin waɗanda ake zargin kuwa ana tuhumar su ne da zargin aikata fyaɗe da safaran miyagun ƙwayoyi da ƙulla alaƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da dai sauransu masu laifuka saba'in wato masu laifuka biyu cikin biyar na laifukan da aka sanar da 'yan sanda an miƙa su ga kotuna domin sauraro da yin hukunci kwamishinan ya ƙara da cewa mutane 23 da aka yi garkuwa da su an samu nasarar kubutar da su a cikin watan na oktoba yayin da aka kwato bindiga kira pistol da harsashi guda shida da mota da kuma sauran kayayyaki daga ƙarshe kwamishinan ya yi kira ga al'umma da su ci gaba da bawa 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro haɗin kai tare da bayar da bayanai da za su ci gaba da bada damar kama masu laifuka a faɗin jihar masu kallo kada ku sha'afa kuna kallon waɗannan labarai ne daga nan gidan talabijin na matashiya ku dakace mu idan muka dawo labaran za su dora to barkanmu da dawowa rundunar sojojin najeriya tare da 'yan sa kai sun samu nasarar ceto wasu mutane hudu da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a tsaunin bangi da ke karamar hukumar suru a jihar kebbi sojojin da suka fito daga bataliya ta daya ta rundunar sojojin najeriya a birnin kebbi sun kuma fatattaki 'yan ta'adda da dama a yakin da suke yi da masu tayar da kayar baya daraktan tsaro na ofishin majalisar zartarwar jihar kebbi abdulrahman usman ne ya bayyana haka ga manema labarai a birnin kebbi a daren ranar laraba ɗaya ga watan nuwamban shekarar 2023 ya bayyana cewa mutane hudu da aka ceto su ne malam audu fulani mai shekara 45 umar wakilai mai shekara 14 alhaji imam mai shekara 50 da kuma gwaggo wato kakko garba mai shekara 19 usman ya tabbatar da cewa jami'an tsaro na samun nasara kan 'yan ta'adda a jihar tun lokacin da gwamna nasir idris auren gwandu ya ba su umarnin murkushe su da ƙarin kayan aiki ya kuma ya ba wa gwamnan bisa goyon bayan da yake ba wa jami'an tsaro bisa ƙoƙarin da suke na kawo ƙarshen matsalolin tsaro a jihar shugaban ma'aikatan jihar kano alhaji usman bala ya yi murabus daga kan mukaminsa sanarwar hakan na ƙunshe ne cikin wani sako da sakataren gwamnatin kano dr abdullahi baffa bici ya sanar a ranar laraba sanarwar ta ci gaba da cewa gwamna abba kabir yusuf ya umarci babbar sakatariyar hukumar ma'aikatan hajiya ma'azzatu isa dutse ta ci gaba da lura da ayyukan ofishin har zuwa lokacin da za a naɗa sabon shugaban ma'aikatan tun a watan afrilun shekarar 2022 ne tsohon gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya naɗa alhaji usman bala a matsayin shugaban ma'aikatan na kano bayan wata guda da yi masa naɗin ganduje sake ɗaga likafar alhaji bala inda ya ƙara masa da mukamin shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin kano babban kotun jihar rivers ta dakatar da majalisar dokokin jihar da kakakin majalisar martin amurole kan yunkurinsa na tsige gwamnan jihar simini layi fubara haka zalika kotun ta dakatar da mataimakin kakakin majalisar dokokin da babban joji na jihar kan bukatarsu ta tsige gwamnan mai shari'a ben white ya yanke hukunci ne bayan karar da babban lauyan gwamnan domin okoro ya shigar a madadin gwamnan har ila yau mai shari'an ya ba da umarnin cewa wajibi ne kowane bangare su girmama hukuncin kotun tare da kiyaye doka gwamnan jihar taribas da yana ci gaba da fuskantar kalubale daga majalisun jihar inda suke kokarin tsige shi daga kujerarsa. sai dai zuwa yanzu gwamnan ya samu wata garkuwa daga kotu inda ta dakatar da tsige shi duka-duka nan muka kawo ƙarshen labaran a madadin sashen labarai na gidan talabijin na matashiya da wanda ya tace labaran abubakar murtala ibrahim sai yar uwa abokiyar aiki amina tahir muhammad da ta sada ni da ku sunana mubarak hamza adam nake cewa mu huta lafiya